cikin kwanakin nan rayuka da dama ne masu kasalwanta a wasu jihohin najeriya sakamakon tashe tashi hankulan da akan samu da sautari ka rikide ya koma faɗin ƙabilanci ko na addini lamarin da kan ma jawo a sa rayuka da kuma dukiya jihar adamawa na mako cikin irin waɗannan jihohi kuma don magance wannan matsalar ce ma ya sa haɗakar majalisar ƙungiyoyin addinin musulunci ta musulun council da kuma ƙungiyar kiristocin najeriya rashin jihar shirya wurin taron sirri na gano bakin zarin samun fahimtar juna a tsakanin mabiya addinan biyu amma dai wajen wannan taro an ko taɓo batutuwa da dama da ke ma ja irin waɗannan tashe-tashen hankula malam sahaba magaji shine shugaban majalisar haɗin kan musulmi a jihar ta muslim council ya ce a taron nasu sun tattauna ne kan matsalolin da ke tasowa yanzu da ma akan danganta da addini. Wala abin da muka tattauna mun tattauna ne matsalolin da ke fuskantar mu a wannan ƙasa mu musamman ma jihar Adamawa. Abubuwa ne wanda duka kun sani cewa ana tashe-tashen hankula nan da can. Kuma tashe-tashen hankula nan sukan faru ne da sunan kabila da kabila ko kuma manomi da makiyayi amma daga baya sai a ja juya shi a mai da shi addini. Alhali kuwa ba addini ba. Domin dukkan addinai guda biyu ba wanda baya noma kuma ba wanda baya kiwo. To don haka mun fahimci cewa rudani ya kurma ke so a kawo kasan nan watakila ko wani abu boyayye wanda mu ba mu sani ba to don haka muna son mu tabbatar da al'umma Allah ne ya kaddara ya ajiye mu a kasan nan tare kuma ya rayar da mu shekaru dubbai muke zaune a kan din to kuma dole ne mu ci gaba da zama domin Allah ne ya ajiye mu anan ba dabaran mu bane ba wayoyin mu ba to don haka duk mutumin da yake so ya kawo rikici na kashin kansa ya danganta shi da addini muna son mu nuna masa bai isa ba domin mu ma mun san abin da yake nufi ba zaman lafiya yake nufi ba to kowane tasiri wannan taro ke da shi wajen samar da zaman lafiya a jihar bishop stephen Damimanza da ke zama sabon shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya kan rashin jihar adamawa ya ce dole jama'a su fahimci muhimmancin zaman lafiya. Muna fata dai Krista da Musulmi musamman a Adamawa State su gane cewa mu fa zaman lafiya ne muke so. Krista suna so zaman lafiya, Musulmi suna so zaman lafiya. Kuma zaman lafiyan nan ba aiki mutum daya bane, duka mu ne gabaki daya. Musulmi da Krista, dun duka mu Ubangiji Allah daya muke bautawa. So ba wani bambanci. So kamar yadda muka iya mu zauna shugabannin Musulmi da kuma shugabannin Krista muka iya mu zauna mu yi tune-tune akan abubuwan da su kawo mana salama da kuma zaman lafiya a samu haka ma muna so membobi masu bi krista da kuma addinin musulunci su ma su hada kai don mu girma da kasa mu tare musamman adamawa state ana ma dai sa ran wannan taro da ke ma zama irinsa na farko zai ko taimaka wajen shawo kan bambance-bambancen kabilanci ko addini a jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya